yau arafa ce yau ce ranar da manzon allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa mamin yaumin akthar min an yu'tiqa allah fihi abdan min nari min yaumi arafa wa innahu la yadnu thumma yubahi bihim mala'ika فيقول ما أراد هؤلاء وأن حديث الإمام مسلم shi. a cikin wani hadisin daban da al'imamu ahmad ya ruwaito shi sahihi annabin tsira muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama cewa ya yi inna allaha yubahi bi ahli arafat ahli sama fa yaqulu انظروا ila ibadi ja'uni shu'san ghubra wannan hadisin farko na bayanin cewa babu wani ne da allah maɗaukakin sarki yake yawan 'yanta bayin shi daga wuta fiye da yinin ranar alkiyama fiye da yinin ainihin wato ranar arafa allah yana kusantowa da kanshi zuwa ga mala'iku ya magana da su ya ce ku dubi waɗannan bayi nawa menene suke nema menene suke so ma'ana babu abin da bayin nan suke so sai gafara da rahama allah a wani hadisin daban manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce allah yana magana da ainihin wato halittun shi da ke sama mala'iku yana ainihin nuna jinjinawa ga al'ummar da suka taru a filin arafa yana cewa ku dubi bayina sun zo tufafin jikinsu ya yi dauɗa kawunansu sun yi mutsu-mutsu duk waɗannan abubuwa sun yi ne domin neman gafara da kuma ainihin yarda allah sannan ya zo cikin wani hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce ba a taɓa ganin inda shaidan ya wulakanta ya kaskanta irin ainihin yammacin arafa ba saboda Allah maɗaukakin sarki yana ainihin tabbatar da gafara shiga duk waɗanda suka halarci wannan tsaiwa ta arafa Allah maɗaukakin sarki ya samu daga cikinsu Allah ya karɓa mana. kalma mafi girma wadda annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama da annabawa suka faɗi ita ce ainihin la ilaha illallah wahdahu la sharikala lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan ita ce kalma mafi girma da annabi sallallahu alaihi wa sallam da sahabban shi wato da sauran annabawa sukan yawan faɗinta a yammacin arafa ba don komi ba saboda wannan lokaci shine karshe na arafa sai mutum ya cike shi da kalma ainihin mafi girma kamar yadda arafa take ita ce yini mafi girma la ilaha illallah kalma mafi girma lailatul kadri kuma take dare mafi girma a wurin allah allahu akbar allah ma'abocin falala ne yana ba da falalar shi da yardar shiga wanda ya so ya allah muna roƙonka don girman alkur'ani ka ba mu falalaka allah ka yarje mana